zan yi amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na. Nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano. Zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watsa muku kai tsaye daga birnin Beijing Kati na farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Muhammad Awaisu Kafinta Gamawa, unguwar Nasarawa Gamawa jihar Bauchi tarayyar Najeriya, wanda ya buƙaci a gaida masa da Aminu Alhaji Bukhari Nijar da kuma Sallau ɗan Mato Tokarawa Kano. Yana gaida na Madina Yahaya ɗan Ladi da Kar Senegal da shugaba Bawa Manniru komai a barwa Allah kuma su gana Yana gaida Aishatu Muhammad suleiman Saudi Arabia. da Kamilu Ma'azu Bauchi da ke Saudi Arabia da kuma Musa na maza dungun Ma'azu. sai Haruna Muhammad Katsina da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Muhammad Awaisu kafin ta gamawa unguwar Nasara gama jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Yahaya na Madina da Kar Senegal wanda ya buƙaci a gaida masa da Ashiru Baba na garin mai gari mazamnin ƙasar Senegal da kuma Adamu Haɗaɗe na garin mai gari mazamnin shi ma Senegal. Yana gaida Lawali Safo Uban Dawaki Senegal da Malam Malinta a galimtin yar Kamaru. Sai Muhammadu Kasan Komi ɗan maraɗi mazamnin Senegal da kuma Salihu Kale Galim Kamaru. yana gaida hamadama malam abertuwa kamaru da yaya alhaji galim kamaru da muhammadu mai daɗi galim kamaru sai alhaji bajo galim kamaru da malam ɗan azumi kamaru da sallau tela a tinyar kamaru ya ce bai manta da alhaji balaraba garba galim kamaru ba da kuma amadu na madina tinyar kamaru daga ƙarshe ya ce a gaida masa da mai wada tela a galim da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen Muhammad Sani Gazas Cinade a Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya da ya buƙaci a gaida masa da matansa Khadija da Fatima Kadiri YBC da kuma Babayo ASP da wasa. Sai Malam Malam mai zanen hula gololo da Haruna mai shayi a zare da kuma shugaba Nura fatara ɗan tireda a zare daga ƙarshe ya ce yana gaida baba bukin ofisa a fortiskum jihar yobe tarayyar najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine muhammad sani gazas cinade a ƙaramar hukumar azare jihar bauchi tarayyar najeriya masu sauraro ga faifan farko madalla. Kati na gaba a cikin shirin namu na zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da ke birnin Beijing. Na karɓo shi ne daga wajen Adamu Ungulde da ke jihar Iko a tarayyar Najeriya da ya buƙaci a gaida masa da Muhammad Awaisu kafinta gamawa da Kasim Abubakar gamawa da Hamisu Shehu Jazuli gamawa da Suraja Telan 'yan sanda Ikara. sai Ahmadu Abacha Macina da kuma Adamu Aliyu Amu Katsina. Yana gaida Adam A. Adam Gashuwa, Shamaki Ubali Gashuwa, Umar Forever Gashuwa da kuma Ahmed India Gashuwa. Yana gaida Isa Mai Kati Gashuwa da Musa Ɗan Iyan Legas Katuzu da Muhammad Mai Bukar Dambuwa da kuma Umar Mai Bukar Dambuwa. Sai Naziru Sabo Gashuwa da Sade Sa'idu Daura. yana gaida bilkisu babangida azare da kuma bilkisu babangida sashin hausa na bbc yana gaida isufu mamman dochewele hausa da kuma barista musa abbas da khadija aliyu ungulde da kuma zainabu aliyu ungulde da halima aliyu ungulde da abdullahi aliyu ungulde da kuma haruna aliyu ungulde daga ƙarshe ya ce yana gaida al'ummar garin ungulde da fatan dukkansu suna cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine adamu ali ungulde da ke jihar lagos a tarayyar najeriya sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato a abubakar aliyu edi gidan gero ƙaramar hukumar kware jihar sokoto tarayyar najeriya da ya buƙaci a gaida masa da shugaba abubakar malam gero sokoto da kuma abdullahi mai dankali gidan gero sokoto yana gaida aminu rodi bulo more sokoto da kuma ɗan ali mai taki kara sokoto da ma'azu maji daɗi gidan gero yana gaida bunin gidan gero da lawali marafa kware da kuma sambo halliru Maruɗa da abdullahi abbas hammali sannan ya ce yana gaida baba sani mai na'ura umara da ke ƙaramar hukumar argungu da ke jihar kebbi da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine abubakar aliyu edi gidan gero kware ƙaramar hukumar kware da ke jihar sokoto tarayyar najeriya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin da ke hannuna yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi da ya buƙaci a gaida masa da Habibu Ibrahim Central Market Katsina da kuma Adamu Aliyu Amo Katsina. sai Musa Yib Idris Kazaure da Baffa Haruna Bajoga da Aminu ɗan Kaduna Amanawa da kuma Aminu Abubakar da Kwaro jamhuriyar Nijar yana gaida Usman Muktar ɗan Nijar da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin mai gaishe su shine Abubakar Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi da ya buƙaci a gaida masa da Aminu Alhaji Bukari da Kwaro Nijar da hafizu balaraba gusau da mai nasara nasara funtuwa sai sani shaga kofar ƙaura katsina da abubakar lawal abubakar daura da haƙilu zamani almajira malumfashi da ɗan hajiya mai yan kunna abuja da amina da ibrahim guga sai nasiru musa kuringafa da kuma lawal sani na kawu daura da mudassir sani birnin kebbi da kuma usaini dangote karasuwa yana gaida sanayatu yahaya da ke garin karfi da fatan dukkan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine ya haya abubakar karfi malumfashi a jihar katsina tarayyar najeriya kati na gaba da ke hannuna kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen malam malam mai zanen hula gololo da ya buƙaci a gaida masa da shugaba umar damagun da shitu mai kayan gwangon daura da kuma iliya mai kanti da shayi daura Yana gaida Hamisu mai alamin tashar mota babura da kuma Yahaya Gyagyara da Razo da Tijjani Ayuba Gabarin da kuma Ahmed Ramadan mai cajin waya dogon jeji. Yana gaida Buba na kan da Usman Kawule Nasaru da kuma Malam Ali Hadeja Jos sannan yana gaida Alhassan Danta ta NNPC Jos da daukacin ma'aikatan sashin Hausa da kuma janar Muhammadu Buhari Daura. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine malam malam mai zanen hula gwalolo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. it. da jimirin sauraron gaisuwa da fatan alheri a shirinmu na filin zaɓi sanka da muke watsa muku daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum kuma shugaban masu sauraron CRI na jihar Yobe tarayyar Najeriya wato Ali Buge Kiraji. wanda ya buƙaci a gaida masa da malama hafsatu matar isa yaro mai buga botul kasuwar gashuwa da kande da humairatu da sa'adatu iyalan mustapha mai kayan miya kasuwar gashuwa da amira usman mai wake kasuwar gashuwa da kuma alhaji gwani na alhaji kaku mai turare kasuwar gashuwa yana gaida alhaji ado yaro gashuwa rediyo ybc da ke guji da maturu da ado mola unguwar kura Kuratandu Gashiwa da Malam Sabi'u Mai Manja karamar hukumar Gamawa da kuma Malam Ibrahim Yaya Gamawa sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin da ke nan birnin Beijing. Yana gaida Malama Zainab Abubakar Rediyo Jamus da Hajiya Fatima Alhaji Baba Gaidam Dambuwa Road Maiduguri yana gaida usaina matar awwalu turkin kiraji gashuwa monday market maiduguri da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine ali kiraji gashuwa sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraron mu na yau da kullum hassan muhammad binanci unguwar magajin garin sokoto tarayyar najeriya wanda ya buƙaci a gaida masa da hafizu balarabe gusau da adamu aliyu amo katsina yana gaida Naziru Abubakar Sabo Gusau da kuma Aminu Abubakar da ke bayan gidan yarin Sokoto. Yana gaida Aminu Alhaji Buhari da Kwaro, jamhuriyar Nijar, ya ce da kuma ɗaukacin 'ya'yan ƙungiyar muryar talaka na jihar Sokoto da na Najeriya tare da abokansa na dandalin sada zumunta na Facebook da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine sarkin yakin kungiyar muryar talaka awareness initiative sokoto hassan muhammad binanci da ke unguwar magajin gari sokoto tarayyar najeriya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. cikin shi tamkar gora wanda babu nono kai ibrahim kai na gaba kafin ku ji faifan ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen shugaba Bello Abubakar Malam Gero a jihar Sokoto tarayyar Najeriya wanda ya buƙaci a gaida masa da shugaba Ali Filasko bakanikin mota mara Sokoto da Sani fari gidan ganauwan mako da kuma ɗahiru ba'are mai tsohon kasa kuci jihar Kebbi. Yana gaida Alhaji Isa Dillalin Shanu gunfara Jamhuriyar Nijar, yana gaida Alhaji Ibrahim Audi Lamba Kware, karamar hukumar Kware da ke jihar Sokoto. Daga ƙarshe ya ce yana gaida Abu Mai Kifi na Larai, Minanata a jihar Sokoto da fatan sun ji kuma za su kasance cikin kocin lafiya. Katin da ke hannuna wanda shine na karshe a filin namu na yau na karɓo shi ne daga wajen Comrade Abubakar Adamu Jalingo da ke unguwar Maji Daɗi Jalingo jihar Taraba tarayyar Najeriya. wanda ya buƙaci a gaida masa da haruna mai shayi tashar mota iware da shugaba baffaskata tela kasuwar gurin da bala mai kayan zaƙi hanyar kyafi a kwanga da kuma baba gari ba kaku lamido borno ardokola yana gaida idris bello kujalli jada jihar adamawa yana kuma gaida phil marshal usman mai coca cola jalingo sannan daga ƙarshe ya ce yana gaida buba mai manja yaro mai naira maye balwa a jihar adamawa tarayyar najeriya da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine comrade abubakar adubu jalingo da ke unguwar maji daɗi a jalingo jihar taraba tarayyar najeriya Da haka kuma muka kammala shirin na zaɓi sanka daga nan sashen Hausa. Faifan da ke bisa injin shi ya kammala shirin baki ɗaya. A madadin Jamila da ta yi ɗawainiyar sada ni da ku ni Fatima Inuwa Jibrin da na karanto daga nan birnin Beijing nake fatan za a kasance cikin ƙoshin lafiya. Allah ya ba mu alherinsa. dan waka mai ramu ba ta yin bara a kufai. Me yasa haka mai ramu ba ke yin a kufai? Yin bara a makwantai ne bara a kufai. Sulaimana, Ubangijin annawa ayo wa manzona, Ubangijin Ibrahimu Isa manzona, Ubangijin Zakariya da Nuhu manzona, Ubangijin Afalal Kairu Kalaki Indalla, Muhammadu Rasulullahi mayanin dubbai. mai auren ribatar wawa turuwar wawa marar rabon baiwa yau awaye gari kai ne ka walawa wata ran da wanin ka ka zamo gawa sai akai ka kushewa can abin newa sai halin da ka aika yau cikin dubbai sani a dan tafiya wai wai salon tafiya a tafiya wa ado ni ba za na yi ba gara ne bara da mulayi bara a kubai kai mai shirin tambele a fagen tafiya ai watan wata rana ai ba za ka yi ba gara ne bara da mulayi bara a kubai kin tafiya da wa wai shirin tafiya a sara in ya ɗauki fartanya in ya sara duba ko ba za ta ci ba. Gaya wa mai ratse ya fara tsakan hanya a karya kai kansa mahallaka ba zan so ba. Rabbu ka tsare mu bulayi yin bara a kubai yin bara a muhallan da ba za a ji ba. siyasar banga shugabannin cuta masu halin bera mai shirin tamfili mai zaman kashe wando dandalin 'yan caca masu wakar batsa mai rubutun batsa masu dimdim batsa yan rawan nanaye da masu kayan maye mayaudaran yan mata masu kwacin hanya fasa kai munafukai masu mugun aiki sun bara a kufai yara na bara da bulayi bara a kufai a kufai bara a kufai gara bara da bulayi bara a kufai gara bara da bulayi bara a kufai